baki daya ya ce bayan haka malam tambaya ta a nan ita ce shin ya halatta idan mutum yana da wata bukata ya yi addu'a a kaset recording ya kai gidan rediyo ake sa mishi ko kuma yake kintatar lokutan karɓar addu'a sai ya kunna assalamu alaikum duk abu guda biyun da ka faɗa bai halatta ba abin nufi ba addini ba ne ba ita addu'a ai Allah ake gayawa ba mutane ake gayawa ba la'alla abin da ya sa dan uwa wannan tambayar abin da 'yan siyasa suke a yanzu kowa ya yi an yi rikodin ɗin addu'o'i an kai gidan rediyo ba wata jam'iyya da ba ta yi ba wani ɗan takara da ba a yi masa ba to magana ta gaskiya in dai addini ne wannan wasa ne ba addini ba ne ba addu'a ba haka take ba addu'a ba mutane ake gayawa ba Allah ake gayawa in so samu ne addu'a ta zama sirri ne tsakaninka da Allah ba wanda ya ji me kake roƙonsa annabi zakariya da ya tashi addu'a ɓoye an gane ko kaf haya ayin sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya da rabahu rabbahu nidaan khafiyan a ɓoye ke addu'a ba ma wanda ya san me zakariya yake roƙa Allah ne ya bayyana mana addu'ar zakariya ai kaza kaza da kaza yake cewa qala rabbi inni wa hanal abu minni wa sha'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya kuma Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mutadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin a wata ayar yace ud'u rabbakum tadarruan wa dhkur rabbaka kayfi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal atkum min al-ghafilin haka dai ladabban addu'a yana daga ciki ɓoye me kake roƙa ya zama daga kai sai Allah kaɗai ba wanda ya sani to amma har akai kaset ɗin addu'a gidan rediyo har ana sawa har ana talla da shi wannan wani abu ne da 'yan siyasa suka zo da shi da sunan addini ma sami ina bi haza fil millatil akhirah ma anzalallahu biha min sultan abinda kawai wannan zai nuna maka shine yan siyasa da wanda suke cewa ana sa siyasa a addini su ba su yadda ba da wanda ma ba sa cewa hakan dukkan su ta nuna maka ƙarya suke yi in wuta ta ciyo su sun yadda da akwai addini a siyasa domin addu'a logon wata jam'iyya ce lafuzan da suke amfani da shi din na addu'o'in da suke kaiwa gidan rediyo logon wata jam'iyya ce logon me logon musulunci ne ai kowace jam'iyya tana da logonta a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza ko ba haka ba to amma kalmomin da suke kaiwa a yi musu addu'a ko suke addu'a su yi rikodin su kai gidan rediyo wannan kuma logon wani ne to wannan zai nuna maka cewa waɗanda suke dagewa suke tada jijiyar wuya kan cewa kar a sa musu siyasa a addini ba addini a siyasa abin mamaki ba a daina sa musu addini a cikin siyasa gidadawa ne tuni wawaye ne tuni ba su waye ba kuma ƙarya suke so suke su yaudara al'umma ba wani ɗan takara da yau a garin nan a fastarsa babu wacce ya ɗaga hannu shi ma wannan logon wata jabiya ce ba wani ɗan takara da bai haka ba babu shi ɗaga hannu dai haka kaga dai ɗaga hannu menene logo ne na addu'a addu'a kuma rukuni ne na addini wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum annabi yace addu'a hiya al-ibada addu'a huwa al-ibada da haka ya dan uwa siyasa addini ce addini siyasa ne abin nufi akwai siyasa a cikin addini domin siyasa shine shugabanci shugabanci kuma abin da yake zuwa ya kura da shi ya lura da shi shine addinin mutane yana daga cikin abubuwa guda biyar da dan shi ake samar da shugabanci na farkonsu su shine addini duk shugabancin da ba zai kula da addini ba bai da amfani bai da amfani da aka ga mai tunani ga mai hankali yakan kalli shugaban da zai hidimtawa addininsa ne yakan kalli shugaban da zan samu sakewar addini a ƙarƙashin shugabancinsa domin in dai addini bai samu gindin zama ba to duk wani abu da zai biyo baya ƙaryar banza ce aikin banza ne ɓata lokaci ne izidinu lam yakmul falaka na duniya in ba addini babu duniya duk waɗanda suka yi inkarin addini a rayuwa ƙarshe a tutar a tutar babu suke tashi domin asali Allah ya halicci dan adam ne dan addini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba sai dan su yi mun bauta duk wani abin da ba bautar ba ribar kafa ce kura ta taka kwado amma asali ba shi ya kawo ka duniya ba addinin nan shi ya kawo ka duniya to sai dai wasa'il hanyoyin da suke bi su tabbatar da shi suna nan da yawa kasuwanci ana yi ne dan addini in dai kana da manufa ko ba musulmi bane ba kai kana kasuwancinka ne don ka samu ƙarfin tattalin arzikin da za ka yi addininka addininka ya samu ƙarfi amma kafiri ya yi kasuwanci don ya ƙarfi a addininsa kai musulmi a ce kana kasuwanci ne baka da manufa ba don ka gina addininka ba kana shugabanci ba don addininka ya samu gindin zama ba ba don addininka ya samu gata ba duk mutumin da zai rayu ba don addininsa ba ya yi hasara ya taɓe duk mutumin da wani abu ya sha gabansa koma bayan addininsa ya yi hasara ya taɓe da aka kalubale ga 'yan siyasar da suke cewa babu addini a siyasa a daina sa musu addini a siyasa ɗazu nake karanta eh, wani text da wani ya yi mun wai da Allah malam kai ana ganin girman ka ana kaza shi ya dauka wani yabo na yayi malaman da suke magana akan siyasa kai kai musu nasiha ni abin da na ce shine ba daidai ba ne malami ya rike wata jam'iya ya ce ni dan jam'iya kaza ne shi malami uban jam'iyya ne ya fi karfin jam'iyya misalin shine kamar uba a gidansa yana da 'ya'ya da yawa in safiya ta yi sun ci abinci wannan ya tafi makaranta wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi aikin banza ma amma idan dare ya yi ba duk gidan za su dawo ya kulle da su to shi malami kamar 'ya'yansa ya saka kowa ya tafi neman daidai ko neman abinci duk ƙarshe in sun dawo ina suke komowa gidansa za su dawo da kai uba ne amma tare da haka dole ne uba a cikin 'ya'yansa nagari da wanda ba nagari ba ya na nagari dole ne uba a cikin 'ya'yanka in akwai wanda ba nagari ba akwai nagari ba ka cewa ba ɗanka ba ne amma dole ka ƙarfafi gwiwar nagari don nagarta ta samu gindin zama shi nagarin ya ci gaba da yi wanda ba nagarin ba kuma ya koyi shine amfanin nagarta amfanin karfafa gwiwa amma ba daidai ba ne wallahi ba ma malamai ba hatta dukkan wani wanda yake a wannan marra a wannan yanayi a ƙasa irin tamu ya ce wai shi sai jam'iyya kaza ko kafar katako an wuce wannan yayin bata lokaci ne ka kalli 'yan siyasa da kansu ka kalle su da kyau duk wanda bukatar saba ta biya ba a jam'iyyar canjawa yake ashe ƙarya ne bukatunsu suke bi to kai kuma sai a zo a wawantar da kai a mai da kai wawa su suna canja gida kai ba za ka canja ba su suna bin maslahohinsu kai ba za ka bi maslahaka ba za ka muda a wanmu a lokacin siyasa da bayan siyasa ko ma wani lokaci ne duk inda mutanen kwarai suke ku kasance tare da su wannan shine gaskiya in kai kuma ba mu ce akwai wata jam'iyya da ba mutanen kwarai ba ba mu da akidar haka a kowace jam'iyya za ka samu mutanen kwarai a kowace za ka samu mutanen banza wannan haka yake kuma ka ce ga wata jam'iyya ta musulmi ga wata jam'iyya ba ta musulmi ba a Najeriya dan Allah yan siyasa ku ji tsoron Allah ku daina wawantar da hankalin mutane ku daina ha'intar Allah da ha'intar manzan Allah gaya mana jam'iyyar da ta zo a Qur'ani babu duk constitution ne ubansu shi ya kwansu shi ya kyankyashe su kuma kowaccen su a dokarta in shugaba musulmi ne mataimaki menene in mataimaki kirista ne shugaba ne kowace a constitution ɗinta haka yake ka kalla ka gani haka a daina ha'intar mutane ana dakile musu kwakwalwa ana kaza ana kaza ana kaza wannan cin amanar Allah ne cin amanar manzo Allah ne a gaya wa mutane gaskiya ku tafi neman mutanen kwarai mutanen nan shugabannin nan da suke fitowa takara yan cikin ku ne kun san su ku tafi ku nemi tarihin su me suka yi wa addini me suka yi wa al'umma shin sun ba ku kuɗin su kan su samu naku sun biya muku kudaden makaranta da kudin aljihunsu sun biya muku kaza da kaza da kudaden aljihunsu to sannan kuma in sun zo sun haɗu a naku da nasu kusa tsammanin za su baku ba za ba za su baku ba abin mamaki waɗanda ba musulmi ba mutanen kudu wai a ce sun fi mu wayewa sun fi mu hankali su farko abin da suke yi in mutum ya fito zai yi takara sai su ga cewa to ai kuɗi ka fito ka kashe ko to kuɗin nan kuma so kake kai wa al'umma hidima ko to kan ka kai ga kudin al'umma da naka mai kai musu yara nawa ka kai mana makaranta yara nawa ka kai kasuwa yara nawa ka kaza masu marasa lafiya nawa ka kai wa ka kai eh, eh, asibiti nawa ka ɗauka daga local gamman ɗinku ka kai su state gamman ka saman musu aiki nawa ka ɗauka daga state gamman ɗinsu ka kai su federal ka saman musu aiki to amma mu duk ba mu wannan lissafin sai a zo ai kawai sai ka samu wani tsohon matuci a ce ai na Allah ne ai a jam'iyyar mutanen kirki a a ƙarya ne ba wata jam'iyyar mutanen kirki ba ta mutanen banza kowace a cikin ta akwai mutanen kirki kowace a cikin ta akwai me in shi mutumin kirki ne kawai mutumin kirki ne gaya mana kirkin sa ba mutumin kirki bane ba mutumin kirki bane ko a ina yake wani fa sahabi suka samu takaddama da wani bayahude sai yake kokarin ya zo wa annabi daɗin baki wai dan annabi ya bashi gaskiya ai yahudawa ma'aikin Allah ba masoyanka bane ai kaza ai kaza kan ba yahudan ya zo gaban annabi Allah ya saukar da aya yace annabi kul wala takul lil kha'inina khasima kada ka goyi bayan maha'inta duk wanda zai kullo ha'incinsa ya zo ka goya masa baya to ha'inci yake so ya karka goya maha'inci baya da haka Allah ya ce ba yahude ne mai gaskiya in ya zo ka faɗi gaskiyarsa kaga dai karshen adalci kenan to amma sai mutane su kudindine su kudindine cuta sai su je su shiga su mannu da waɗansu da ake zata musu alkhairi su mannu da kaza kuma sai a zo a ta a a duk inda mara gaskiya yake mara gaskiya ne a fito a faɗe shi duk inda mai gaskiya yake mai gaskiya ne a fito a faɗe shi ba tare da sai ka ce jam'iyya kaza ba jam'iyya kaza ko a ina ana samun mutanen kirki ko a ina ana samun mutanen banza ka bar mutane ka ba su ka'ida su tafi su yi zaɓe ku je ku nemi mutanen kirki ko kuka fi mu sanin su a inda kuke ku binciki tarihinsu kuma ku sani ƙuri'a haƙƙi ne da Allah zai tambaye ku in kuɗi suka ba ku kuka zaɓe su ku sani kun ha'inci kanku kun ha'inci Allah kun ha'inci kanku kun ha'inci Allah kuma za ku ji a jikinku dan duk mutumin da ya ba ku kuɗi kuka siya ya tsallaka ya tafi Abuja ba za ku sake ganin sa ba sai kaka irin yanzu ya zo ya sake bazawa ya ɗebe ku kuma ya sake luluka ya tafiyarsa da haka ku ji tsoron Allah 'yan siyasa ku daina ha'intar al'umma mu kuma mun yi alkawari in dai kun yi kulli sai mun warware in kun yi wannan lauje da naɗi sai mun miƙar ba wata jam'iyya jama'a ta musulmi tsantsa da wata jam'iyya ta kafirai tsantsa a Najeriya ƙarya ne babu ita babu ita wannan jam'iyyar da ake cewa ta kafirai a yanzu waɗanda suke kafirta tan yanzu kuma su ne a cikin ta zaben da ya wuce baya su ne a cikin ta zaben da ya wuce baya yanzu kuma in an sake wucewa kila bukatar su bata biya ba suka sake canja eh, sheka sai su zo su musuluntar da ita to mu kuma mun zama mahaukata wawaye kenan yanzu su suke fassara mana ga musulunci ga kafirci da ra'ayinsu da son zuciyarsu mu gane cewa Allah madaukakin sarki da ya hada mu a Najeriya da musulmai da wanda ba musulmai ba yana da wata hikima hikimar shine mu fahimci kanmu mu iya zama mu kare muradin mu da addinan mu ba tare da mun cuci kowa ba kuma kar mu bar kowa ya cuce mu annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ya zauna da yahudawa amma ya kare manufofinsa da muradinsa da addininsa su ma sun kare nasu an sa ka'idoji da sharuɗa an yi zaman lafiya to wannan shine ka'idar da ya kamata mu lura da ita duk zafin musuluncin ka baka isa baka ce me zaka wayi gari ka rasa ganin kafiri haka Allah ya so ya jarabce ka da ganin kafiri duk zafin kafircin kafiri dole ya bude ido ya ga musulmi duk isassa bai isa bai ce zai shafe musulmai daga doron kasa, haka Allah ya ga dama ya bakanta masa rai da ganin abin da baya so ya gani ubangiji ya ce huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shi ya halice ku ya ga dama ya sanya wasu kafirai a cikin ku wasu mu'minai walau sha'a rabbuka la'amana min fil ardi kulluhum jami'a in Allah ya ga dama duk duniya sai yi imani ganin dama sai ya bar wasu kafirai wasu musulmai liyabluwa ba'dakum bi ba'd dan ya jarabci shashin mu da shashi da haka abin da ya zama wajibi mu zama masu sanin ciwon kanmu masu fahimtar rayuwa masu fahimtar yanayin da muke ciki masu fahimtar menene zai mana amfani menene cuta gare mu menene abin da addinin mu bai hana mu ba mu yi menene abin da addinin mu ya hana mu mu yi kowanne mu kare shi mu tsaya iyakar inda aka tsayar da mu sai mu rayu lafiya mu rayu wayayyu ba za mu rayu bayi ta fuskar tunani ga waɗansu ba da haka wannan shine abin da ya zama wajibi dukkanin mai hankali da tunani ya fahimta ya sani da haka wannan abu da ka tambaya na abin da 'yan siyasa suke yi na su sa a je a yi musu a addu'a ana sawa talla a gidan rediyo wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne ita addu'a asalinta sirri ne tsakanin bawa da mahalicci kuma akwai lokutan da ake yin ta kuma akwai ladabban da ake yin ta sai dai kai in ba bukatar kake nema ba amma in biyan bukata ake nema to ba a rediyo ake zuwa a yi wa Allah shela ba Allah ya fi karfin a yi masa shela a rediyo annabi ya wuce waɗansu ya ga waɗansu mutane suna ɗaga hannu suna ɗaga sauti suna kiran Allah ya ce irbi'u ala anfusikum ku hutar da kanku fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba ba kurma kuke kira ba ba wanda baya kusa da ku kuke kira ba inna ma da'una sami'an basiran mujiba wanda kuke kira mai ji ne mai gani kuma mai amsawa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib da ka yan siyasa waɗanda suka yarda da ladabi da koyarwar musulunci in zai yi kyau su cire wannan daga cikin logon su ko kuma su cire shi daga abubuwan talla ku je ku yi tallan jam'iyyar ku wannan ba laifi ku je ku yi a ce maliya katafila rusau duk ku yi ta yin wannan ko ba haka ba amma ba dai addini kar a ɗauke shi wasa addini babu wasa a cikinsa wala tattakhizu ayatin lahi huzwa ya ce malam dan allah me hukuncin yin kallon bal ko bugata me ake nufi da takawa to sani ba me kake nufi da takawa a ƙarshe takawa ta me in takawa a fada ce to wani kirari ne da ake wa mai sarauta takawa lafiya addu'a ce sannan kuma da kirari amma an kana nufin takawa takawa ta kwallo wannan kuma wani istilahi ne na 'yan kwallo kwallon kafa malamai sun yi maganganu a kanta tana iya halatta amma da wasu sharuɗa sharaɗi shine kada a yi ta da tsaraici ma'ana kada a tuɓe tsirara wajen yin ta kada namiji ya sa gajeren wando ta yadda cinyarsa za ta bayyana cinya ga ɗa namiji al'aura ce da haka kaga in namiji zai yi kwallo to ya sa dogon wando kada a yi ta ta hana lokacin sallah ma'ana a sa ta a lokutan da ana yi kuma ana sallah har ta shagaltar da mutane gaburan yin sallah wannan kuskure ne inda za a dawo da kwallon kafa ba lokacin sallah ba ba laifi in an yi ta kada a sanya caca wajen yin ta rihan rihan a ce in wannan ya cinye wannan ga kuɗi kaza a'a sannan kada ta zama silar da za ta sa musulmi ya so kafiri malamai suka ce in ƙwallon kafa ta cika wannan sharuɗan guda biyar to ta zama halal sai musulmi ya yi ta a sharaɗin ko kuma da manufar motsa jiki motsa jiki a musulunci halal ne to da haka ƙwallon kafa za ta iya zamowa motsa jiki in an cire mata waɗannan abubuwa kuma ba ta zama haramun ba mai tambaya ta gaba ya ce tambaya ta anan ita ce malam ya halatta a ba wani mutum kuɗi kamar dubu ɗari biyu to ya ga kuɗin sun masa yawa shi ma ya halatta ya rage ya ba wani mabukaci wani wani wali ne yana tambayar an ba shi dubu eh, ɗari biyu ta masa yawa har zai rage ya ba wani yanzu akwai wanda kuɗi suke masa yawa a yanzu ya halatta gaskiya ya halatta farai ya halatta ya halatta kuma wannan sosai ma aikin alheri dan baka cewa mutane sun lalace da yadda suka kai lalacewa su ba a rasa na Allah malam ya halatta a yi sallah da takalmi a masallaci eh ya halatta musamman in takalmin yi da dauda dauda ko kazanta to za a iya yin sallah da shi a masallaci ko ma a wajen masallaci annabi ya ce sallu fi ni alikum sallu fi ni alikum khalaful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni alihim ku yi sallah da takalman ku ku yi sallah da takalman ku ku saba yahudawa su an ce su yi sallah da takalmi suka ki da aka yana da kyau a ce wata rana ka gwada yin sallah da takalmi sai dai malamai suka ce dole ya zama mai tsafta kar ka shigo masallaci kana taka kafet alhalin katako tabo to a baka kyauta ba annabi in ya zo masallaci in dai takalminsa zai sallah to yakan tsaya ya duba takalmin in ya ga da datti sai ya goge sannan ya sa kayansa sai ya shigo ya sallah da abinsa malam ya halatta a ci naman doki ya halatta ya halatta an gane ko kaga ana asarar nama ga yunwan nama da muke ciki amma da wakai sai su ta mutuwa ana kona su nana asma'u cikin hadisin bukhari ta ce mun soke doki a zamanin annabi muka ci a gabansa ba ta ce dai shi ya ci ba amma ta ce a zamanin annabi muka soke doki muka yanka muka ci a gabansa naharna farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu imamu malik ne cikin malaman mazhabobi ya ce kar a ci doki saboda in ana cin doki to za a ƙare kayan sufuri don doki a wancan lokacin shine mafi ƙarfin kayan sufuri shi ake hawa shi ake ɗora kaya shi ake fita yaƙi akai to idan aka ce a ci doki sai da dawakai su ƙare sai ya zama babu abin hawa babu abin fita jihadi babu kaza babu kaza shi ya sa imam malik ya ce doki makaruhi ne a wancan fatawar tasa amma wani sai ya zo yana fadar fatawar imam malik ta hana cin doki a yanzu alhalin yanzu tuni an daina me an daina hawa doki hawa dai na me na bukata sai dai hawa na jin daɗi yanzu ga mota nan ga jirgin sama ga kaza ga babur da sauransu haka yanzu ka cinge dokin ka ba laifi yana cikin sahih bukhari kitabul eh, atima babun cin doki babu aklil faras kitabul atima cikin sahih bukhari malam ya halatta mutum yana cikin alwala ya gogi kafa to ban fahimci me kake nufi da ya gogi kafa ba shin ya zo wanke kafan ne a madadin ya wanke ta ya goge ta ko yana cikin alwalan ne kuskure ya taba kafarsa oke ya rinka goge kafa gogewa ta kaushi a'a ya bari sai ya cika alwalarsa sai kuma ya goge kaushinsa domin cikin alwala babu gugar kaushi ya ce malam bid'a ne ko sunna ne in na gina gida a yi sauka karatun alkur'ani bid'a ne ba sunna ba ne baya cikin aikin annabi cewa in kai gida za ka tare a yi maka sauka ƙur'ani ko kai kai daga nan kuma kai ta sheƙi a yakka a'a so ake ka shiga gidanka kuma ka sanya wa kanka wani asamin na karatun qur'ani kullum a gidanka izu ɗaya ne izu biyu ne a kaset ne kai da yaranka ne bayan asuba kai da iyalinka ne wannan shi ake so kullum gidanka ya kasance a cikinsa ta yadda shaiɗan kullum ba zai iya samun damar ya shigo maka gida ba ku rinka karanta suratul baqara a gidajen ku annabi ya ce duk gidan da aka karanta suratul baqara sai shedan yayi sati ɗaya bai shigo ba a wata ruwa ya kwana biyar kuma in ka sake karanta kan kwana biyar din su kare sai a sake kara ma time din kwana biyar to kaga in ka zama kullum kana wuridin bakara a gidanka shedan ba zai shiga maka gida ba to matukar shedan bai shiga gidanka ba kuma za ka rayu cikin albarka da alkhairi da zaman lafiya da karuwar arziki kai da iyalanka sauran takardun da suke hannuna na addu'o'i ne Allah ya biya wa dukkanin musulmi bukatunmu na alkhairi Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah ya sa a yi zaɓe lafiya wannan abin da nake faɗa ni a nan ina tsammanin dukkanin wanda yake sauraro na matukar muna da fahimta madaidaiciya ni da shi haƙƙi ne akan sai isar da ita lungu-lungu sako-sako kwararo-kwararo domin 'yan siyasa suna nan sun kasa sun tsare a gidajen rediyo wanda gidajen rediyo hanyoyin su yana da sauri a ƙauyuka da kaza da kaza ana ta gaya wa mutane waɗannan maganganun ana ta gaya wa mutane waɗannan maganganun cewa kawai ga jam'iyya kaza ta musulmi ga jam'iyya kaza ta arna ga jam'iyya kaza duk dan cikin ta mutanen kirki ne kuma alhalin waƙi'un mu ya nuna ƙarya ne ba haka bane ba to da haka mu kuma mu wayarwa da al'umman mu kai mu faɗakar da al'umman mu nuna mata yanayin da muke ciki ba haka bane ba ƙarya ne kar mu ha'inci kanmu mu nemi mutanen kirki a kowace jam'iya take mu danna musu ƙuri'a in muka yi haka mun taimaki kirki mun taimaki nagarta ko jam'iyyar da ba kai ko kana tunanin dan takarar ba zai kai ba kai dai ka gamsu tsakaninka da Allah shine mutumin kirki dan namar Allah ya gani kayi naka wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah kayi naka Allah sai ya nasa amma mu daina taimakawa mutanen banza da mutanen da makaryata wanda suke makalewa da mutanen kirki suna yi wa mutane wayo suna cin amanar su Allah ya sa mu gane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tune mu za ka gansu su sa kaya amma a tsirara suke cai ba kasiyatan ariyatun suna rankuna suna karera sun to tsirara